بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني yafqahu qawli yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna gode ma Allah ta'ala da ya nuna mana wannan safiya ta lahadi safiya mai albarka goma sha hudu ga watan rabiul awwal a wannan shekara ta 1431 wacce ta daidai da 28 ga watan goma sha biyu ga watan biyu shekara ta 2010 miladiya domin ci gaba a karatunmu na wannan littafi mai albarka waɗa na imam malik ibn anas a inda muke cikin kitabun nikah mun yi darussa hudu wanda yake wannan shine darasinmu na biyar mun yi babi uku za mu tashi a kan babi na hudu babin da za mu tashi a kan shi yau shine malam ike cewa babu irha'i sutur babu mai matsayin sakin labule ga mutumin da ya aure idan ba mu manta ba a darussan da suka gabata muna ta karanta cewar idan mutum ya aure sai ba su tare ba da matar tana da nawa na sadaki tana da rabin sadaki kada ku manta ko da ta yi bizines da kudin da ya bata sadaki ya aiko da sadakin an ɗaura aure sadakin dubu hamsin misali ta ta business da shi eh, kasuwanci da shi har bayan wata shida ya dawo da ya dawo a lokacin wannan dubu hamsin ta zama dubu ɗari biyu da hamsin saboda kasuwanci da aka yi da su da ya ganta sai ya ce ya fasa ya fasa auren nan ya sake tana da mai kenan na sadaki rabi to yanzu ya za a raba yanzu a dubu hamsin din za a raba ko kuma hadda abin da ya karu eh? eh ba sadaki ba ne ba asalin sadak ba ne eh eh kamar ya ɗan rance ne ga yi gwamnati Muhammad idan rance ne ka ba mutum ai abin da ka bashi shi zai baka idan gaba mutum rancen dubu hamsin ya je yi kasuwancin shi in ya tashi dawama mara kudin ka dubu hamsin zai dawama maka da shi sai dai idan mutum ya baka ajiyar kuɗi ka tambaye shi ba ka ɗauki kuɗin nan kai kasuwanci da su ta abin da ya ƙaru na shi ne ai ba kuɗin ka Eh? eh ya zama nata ta magana ji tun da ba abin ba ai tana da rabi yanzu mana magana a kan rabin da za ta dawo da shi ne inda na ce ne ɗari bisa ɗari ya ba ta dawo da rabi ba eh? banda abin da ya karu to idan kudin ya ruguje ya dawo dubu goma fa Eh. yanzu ana magana kan rabi me zai sa ta cinye dukiya duka me zai sa ta ci rabi kun gane ko yanzu sun shiga ɗaki sun fito an saki labule ko an rufe ƙofa ko an saki asabari da sauransu shin shi kenan ta cinye ɗaya rabin nata ko kuwa ba ta cinye ɗaya rabin ba saboda shi ɗaurin aure kawai da an ɗaura aure ya ba mace rabin sadakin da ka bata saura nawa saura rabi tarewa shi zai tabbatar da rabin kenan ta ci sadaki duka kun gani to yanzu an ɗaura aure kaga ta ci nawa kenan rabi saura rabi me zai mallaka mata wannan rabin da ya rage eh eh tarewa ko shi ne abin da zai mallaka mata to sun shiga ɗaki an saki labule da aka sake labule mintuna kaɗan suka fito ka ana dambi lafiya Allah ya sake ta to shi kenan yanzu ɗaya rabin za ta dawo mishi da shi ko ko kenan gaba ɗaya ya zama nata tunda yanzu an saki labule an rufe kofa babu irha'i sutur babin da zai mana bayanin hukuncin sakin labule hukuncin sakin asabari hukuncin rufe ɗaki قال وحدثني يحيى عن قال عبيد الله بن يحيى الليثي قال حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك أن يحيى بن سعيد أن سعيد بن مسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في المرأة قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت السطور فقد وجب الصداق حدثني يحيى عن مالك عبيد الله ابن يحيى الليس يكي تشوى حدثني يحيى عن مالك ما هيفينا يحيى ابن يحيى الليس يا karantar da ونن حديث hadisin مالك ونديكي مالك شيني ابن أنس بفا أنس أم مالك fa an yahya ibn sa'id daga malamin malik shine yahya ibn sa'id ibn qais al-ansari madina an sa'id bin musayyab daga sa'id dan musayyab anna umar ibn khattabi radiyallahu an sai da musayyab ke umar dan khattab qada yayi hukunci fil mar'ati idza tazawwaja ar-rajulu dangane da macen da wani namiji ya aure ta dangane da mace idan namiji ya aure ta yake cewa annahu idza urkhiyatu sutur umar dan khattab yake cewa idza idan aka urkhiyatu sutur aka saki labule suna ciki faqad wajaba sadaqu wa sadaqi baki dan shi ya zama na matar in yazo ya ce mana wallahi <clears throat> bai yi ba ta ce wallahi yayi ya ce wallahi bai ba muka sadaki na ta ne saboda me an sake labule ka san mai fara ciki a gani sai dai ya ce wallahi ya yi ta ce wallahi bai yufa a ya ce wallahi bai ba kaga yana son rabin sadakin shi kenan eh idan kuma ta ce wallahi ya yi to yanzu ya kenan eh alƙaulu ƙauluhu ko alƙaulu ƙauluhu <laughs> to kai kuma kai tafsiri eh ai baka faɗa abin da shi ya faɗa ba ka ce alƙaulu ƙauluha in dai ɗakin ta ne ko in dai ɗakin shi ne وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن زيد بن ثابت كان يقول إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت عليهما السطور فقد وجب الصداق wa haddathani an malikin an ibn shihab daga ibn shihab malamin malik kuma a wannan hadisi na biyu shine ibn shihab malamin malik a hadisin farko shine me shine yahya ibn yahya al-laisi kun gane wannan ko yahya ibn sa'id al-ansari barakallahu fikum yahya ibn sa'id ibn qais al-ansari a hadisi na biyu muhammad ibn muslim az-zuhri shine ibn shihab Shi ne malamin shi yake cewa anna da bin sabit lalle da ɗan sabit kana ya kolo fatawashi ta kasance ita ce da dakhala rajulu bi mar'atihi idan mutum ya shiga ɗaki tare da matar shi fa urkhiyat alaihi masutur sai aka saka musu labule faqad wajabar sadako sadaki fa ya zama wajibi duka in ba a bayar ba ma sai an bayar idda fa sai ce idda kun gani wannan ita ce fatawar zai bin sabit daga cikin sahabbai kenan وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن مسيب كان يقول إذا دخل الرجل بالمرأة في بيتها صدق الرجل عليها وإذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه وحدثني عن مالك مالك ابن أنس yake cewa annahu balaghahu yace bayani ya zo mashi fa anna sa'id ibn musayyab sa'id dan musayyab kana yaqulu ya kasance yana cewa idza dakhala ar-rajulu bil mar'a fi idan mutum ya shiga ɗakin matar shi yanzu ita ce mai ɗakin kenan sai ya shiga suddiƙar rajulu alaiha za a gazgata abin da namijin ya faɗa ba abin da ta faɗa ba idan ya ce bai yi ba ta ce ya yi maganar wa za ɗauka maganar namijin mijin wa idza dakhalat alaihi idan ita ce ta shiga ɗakinsa ta shiga falon shi ta shiga tirakai shi kenan ko wa idza dakhalat alaihi fi baitihi idan ita ce ta je wurin shi suddiqat alaihi za a gasgata magana ta akan magana shi kun gane magana idan ita ta shiga ɗakin shi ya ce bai yi ba ta ce ya yi wai za dakhalat alihi idan ita ce ta je wurin shi su dikat alihi za a gasgata ta akan magana shi idan ya ce ya yi ta ce bai yi ba ya kenan wata magana za a ɗauka nata watakila ta ce bai yi ba ne domin ta haƙura da rabin sadakin kare ja mata zaman idda kun gane maganar kusan idan ya tabbata ta ci sadaki duka to kuma za ta ta kaba abin nan za ta idda wata abin nan eh, tsarki uku wal matallaqatu fusi bi anfusihinna thalathata quru kun gane wannan shine to yanzu dai maganganu guda biyu idan shi mijin shi ne ya shiga ɗakinta to haka nan za a gazgata namijin kan abin da ya faɗa ma'ana magana mijin za a ɗauka idan matar ita ta shiga ɗakin mijin ta shiga falon shi ta shiga tarakan shi to abin da ta faɗa shi ne abin da za a yadda da shi kun gane maganar ma'ana dai a yaushe mai ziyara shi za a gazgata wanda ya ziyarci ɗan uwan shi magana shi za a karba duk waɗannan maganganu ana yin su ne akan in wannan ya ce ya yi wannan ya ce bai ba ko wannan ya ce bai ba wannan ya ce ya yi ƙala maliku rahimahullah azzawajal a ra zalika filmasis ni waɗannan maganganu ba da aka yi cewa suddika alaihi ko suddika alaiha ana magana ne filmasis dangane da abin da ya shafi saduwa ta ce bai sayar da ita ba shi kuma ya ce ya sayar da ita ko ya ce bai sayar da ita ba ita kuma ta ce ya sayar da ita idza dakhala alaiha fi baitiha idan mijin ya shiga ɗakinta faƙalat sai ta ce ƙadamar sani lalle ya sayar da ni wa shi kuma mijin ya ce lam a masaha ya ce bai sayar da ita ba suddika alaiha za a gazgata maganar shi shi na mijin shi mijin maganar shi alƙali zai amfani da ita ya ajiye maganar ta eh to nan ai mijin ba shi ya shiga ɗakinta ba eh nan shine suddika alaiha sai a gasgata maganar mijin akan maganar matar ma'ana maganar mijin za a ɗauka ba maganar matar ba ba haka na faɗa ba da eh haka na faɗa ko ba haka ba fa in dakhalat alaihi fi baitihi idan ita matar ita ce ta shiga ɗakinsa ta shiga tirakan shi ta shiga falon shi faƙal sai ce lam a ni fa ban sa da ita ba وقال وقالت إذا كما تشي قدم السني اللي أسعدني صدقت عليه مغانا تا ذا أكلبا ba ita ta je ɗakin ba? eh to magana ta za a karba ba shi ya je ɗakin ba? to magana shi za a karba nam eh eh cewa zaka idan ɗakin ta ne kan fushi ba shi da ɗaki a wannan ɗakin ta ne kun gane magana shi ya ce idan sun gudu rum ne fa ɗaki guda ne kawai aka yi wanda ke galibi lawan musta'an aka ake zuni ɗakin ta ne ai yanzu ya shiga ɗakin ta ne ba suna yi ɗakin amarya ba ai ba suna shi ɗakin ka yi eh kai baka san kuma suna yi ɗakin amarya gidan amarya fa zaka ji ana cewa gidan ma gaba ɗayan shi gidan amarya zaka ji ana cewa a gani ba ka ganin teori da ta yi baki sai ke maza ka fito daga ɗakin eh wai nuna maka ɗakin ta ne ba ɗakin ka bane yasa aka ce fi baiti ha ɗakin ta kai yanzu baka da ɗaki kenan ka gano wannan da kyau ko ba ganin ko ko baki aka yi za su kwana shi kenan kuma tsohon ɗakin da ka gama zaman bursa na ka bari shi ke za ka dawo eh Allah shi kyauta <coughs> eh <coughs> ko jimala ta ƙarfi ne na kamar ya ba tarewa ba eh abin da nake nufi da tarewa fa shine saduwa nan abin da nake nufi da tarewa musamman da yake ah, ba da muke magana bazawara da bajura haga na ja na fayyace sosai da sosai amma abin da nake nufi da tarewa shine saduwa tambaya ta anan ita ce me za ku ce dangane da sakin labule da aka yi a lokacin da abokan ango suka kai ango a inda ake kai ango eh eh ba suna cikin ɗakin ba ango da abokanan shi sun je kai eh, eh wannan layu abdu shai'a ba za a lissafa shi komai ba kun gane ko sai da aka tashi aka fito da aka fito abin nan abokan ango sun fito me yake suna abokan amarya sun fito kowa ya kama gaban shi sai ɗaya daga cikin abokan ango ya ce kai da Allah ko abin naɗi na yana hannunka sai ce da Allah tsaye barin jin ɗauko maka ya je ya shiga ɗaki ya yi jimawa can sai ya dawo ya ɗauko maka to yanzu fa ta cinye sadaki ta cinye sadaki a ah, to mu me namu eh umar da Allah ka alima fi ba a gani yanzu cewar nan tun gade magana eh to shi kuma ya ce ya yi eh eh to ba ɗakin waye to ai magana shi ne za a karba eh mintuna wannan ita ce fatawar malik ibn anas amma an samu ruwaya daga yunus bin abdul a'ala kamar da ibn abdul bar ya kawo a cikin alisa zikar na cewar yunus bin abdul a'ala daga ibn wahab daga malik cewar imam malik ibn anas imam dar hijira ya bar wannan fatawar da muke magana a kanta ya dawo daga gare ta ya batta ya bar aiki da ita kun gane maganar cewar idza dakhala alaiha fi baitiha fa qalat qad massani wa qala lam amassaha suddika alaiha idan kuma ita ce ta shiga fa qal lam amassaha wa qala qad massani suddikat alai yace inna annahu raja'a an hadha alqawl imam malik ibn anas ya bar wannan maganar wa qala yace idza khala biha haythu kana idan ya kaɗaita da ita a duk inda yake falƙaulu ƙaulul mar'a maganar da za a karɓa ita ce maganar mace wannan ita ce fataro malik ta biyu ya saki wancan fato da muke ta magana a kanta idan ta shiga ɗakinka magana ta za a karɓa in ka shiga ɗakinta magana ta za a karɓa kun gane maganar kun yi shiru magana farko da muke yi mun yi magana idan shi ya shiga ɗakinta to magana shi za a karba idan ita ta shiga ɗakin shi magana ta za a karba kun gane ko to suka ce imam malik ibn anas kamar yadda ibn abdulbar ya kawo a cikin alisar cewar ya bar wannan fatawar ma'ana an samu ƙarin bincike kenan an samu ƙaruwar ilimi yake cewa a duk inda suka kaɗaitu miji da mata to magana wanda za a karɓa ita ce maganar matar ba matun sauraron magana shi shi mutum kun gane maganar ina aka ɗaura aure bai shiga ɗaki sun tare ba kawai ya ɗauko sabuwar mota shi ce wallahi yana so su je kaduna ne na ce sai sun yi kwana biyu a kaduna suka kama hanyar kaduna fur suka ɓace mana suka je kaga an yi irka sutur eh bai kwana uku suka dawo ya kenan ta ci sadaki ko ta sadaki ba idan ya ce da suka je wani funduk ya kama mata ɗakinta ne ya kama kanshi ɗaki ba a bincike su biyu ne fa sai a kuma mace wata la'ani a mai karin bayani Eh? to ai khala din eh to ai a mota ne ai eh an yi irka'i gilas ne an yi irka'i zujaj kun gane maganar ku aka malamai suke ta tattauna maganganu ɗin isa al'amuran suna da wahala sosai da sosai magana ne akan rabin sadaki ita dai ta ci rabin sadaki da ɗaura aure to batun rabin ya ce ya yi ta ce ba ce ta ce bai yi ba ma'ana kaga yanzu ba za ta idan bayani ya tabbata bai yi ba kaga ba za ta idda ba kenan ta haƙura da rabin sadaki sai ta auri wani kun gane ko in kuma ta ci sadaki duka to za ta idda wannan ba wai ana nuna cewar wanne ne ya fi mata sauki ba a'a gaskiya al'amari ake nema domin a kubantar da kowa da kowa magana da muka yi ɗazu malamai sun ce idan sadaki ya ƙaru mana ta kasuwanci da shi wasu abubuwa ya ƙaru da akan sadaki ɗin sai daga baya auren ya ɓaci kafin su tare to za a raba sadakin ne hadda abin da ya karu magana ɗazu da muka yi magana ko da ban ce komai a kai ba eh ka gani za a raba komai ne a ba su zaki dubu hamsin kafin ya dawo an yi wata uku ma bai dawo ba yana can wata ƙasa aka ɗaura aure da ya dawo kuma sai ce a sake ta to ashe wannan dubu hamsin an yi kasuwanci da su sun zama dubu ɗari biyu da hamsin shikenan sai a raba biyu ta ɗauki rabi ya ɗauki rabi shikenan ta ɗauki rabi ya ɗauki rabi eh. Allahumma sai dai in ta yi sayayya ne na abin da ya shafi kayan daki da sauransu da sauransu ba dai sai mun tsawaita a ciki ba mun dai ba ku tsarf an magana na'am shi ne ake misali a a kai kuma sai na bada wannan amsa kai kuma <laughs> mun gano wannan da ke ku wannan shi ne abin da ma'ana irka istuwar yana cikin abubuwan da ke sawa sadaki ya zama kammalalle na mace muddin an saki asabari shi kenan nan da sadaki kuma sadaki dubu goma da shi yake kayan daki ka san kayan daki kuwa ba dubu goma eh to amma dai dubu goma dubu sha biyar dai shi ake ta maimaita ana taimakawa da shi ne kai kamar dama ya sadaki ne dubu wannan ai ba kasuwanci ake da shi ba eh. ka gane ko wannan sadaki dubu goma ne in ya tashi ta zawo da dubu biyar eh wannan shi ne قال مالك رحمه الله عز وجل باب المقام عند البكر والأيم باب المقام باب da zai mana bayanin zama tabbatuwa da miji zai yi inda bikiri a lokacin da ya auri budurwa wal ayyim ko ya auri bazawara idan ka auri budurwa kwana nawa za a ɗakinta idan ka auri bazawara kwana nawa za ka yi a ɗakinta sannan a raba girki da sauran baki ɗaya wannan idan ka aura akwai wasu kenan idan kuma ita ce ka fara aura fa daman baka da wata baka da baka da wata wannan bazawara ka fara aura kwana nawa za ka yi aurinta budurwa ka fara aura kwana nawa za ka yi a tare da ita kafin ka fita harkokinka kun gane maganar ba wai abin da ake nufi shi kenan idan kana da mace sai ka auro wata to abin da ake nufi shine ka zauna a ɗakin wannan in budura ce kwana bakwai in bazawara ce kwana uku sannan a raba girki na ana nufin wannan sannan kuma idan baka da wata matar kwata-kwata fa shine aurenka na fari ko kuma dai matarka ita ce wacce ka auro yanzu gina ko rabu da waccan din alhamdulillah dai baka da wata mata wacce ba wannan ba kuma kana da wadansu harkoki kana zuwa Legas kana zuwa Enugu kana zuwa Kano kana zuwa Kaduna kana zuwa kaza kana zuwa kaza yanzu kuma ka auro budurwa <clears throat> za ka ci gaba da harkokin gane ko sai ka kammala zaman kwana bakwai eh hakan nan kuma idan ba zaura ka auro za ka ci gaba da harkokin gane ne ko kuma sai ka kammala zaman kwana uku قال رحمه الله عز وجل وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن بن عمرو بن حزم بن عمرو با بن عمر با kun ga wurin? ainu din an sa mashi don ko ba a sa mashi ba na wasu ba a sa mashi ba na wasu ba mun sha maimaitawa da zaran kaga wawun a gaban ra ya zama amru ne ainun yana da fataha ne saboda ka dhamma da aka sa kuskure ne wurin na mabuga inda suke bugawa na madaba'a kenan ko maɗaba'a. an abdul malik bin abi bakr bin abdul rahman bin al-harith bin hisham al-makhzumi an abihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam حين تزوج أم سلمة أم سلمة رضي الله عنها وأصبحت عنده قال لها ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ودرت فقالت ثلث باب المقام عند البكر باب ده زي ما انا بيانا adadin kwanakin da za ka yi a lokacin da ka auri budurwa wal ayyim da kuma adadin kwanakin da za ka yi idan ka auri bazawara duk da cewar mun ce asalin larabci lafazin al'ayyim yana gazgatuwa ga dukkan wanda ba shi da mace ko dukkan wacce ba ta da miji budurwa ce ko bazawara wa an kihul ayama minkum wa salihin min ibadikum wa imaikum laqad imtu hatta lamani kullu sahibin raja li salma anta ima kama imtu aga al'ayyim ya maimaito a cikin baitin so nawa so uku laqad imtu hatta lamani kullu sahibin raja li salma anta ima kama imtu mana lafazin yana da fi'ili kenan yace laqad imtu hakika na yi zaman gauranta hatta lamani kullu sahibin har sai da ya kai gargara duk wani abokina yana zargina yana cewa na yin aure ne domin salma da wani ya kasa ni ta fito in aure ta wai raja'a li salma kwaɗayin da nake shine kwaɗayin salma ta fito an ta ima ta zama mara miji kama imtu kama yadda na zama mara mata to amma idan aka haɗa shi da albikir to ga albikir sai zama budurwa al'ayyim ya zama bazawara kun gano nan da ke ko sai mutum ya kasa kuni ji idan kafar shi kafa ce ta yawo sai ya auri budurwa to babu yawo idan ya auri bazawara babu yawo sai ya kashe hansa ɗin shi eh to baiwa Allah ce an baro da ita daga gidansu ta baro danginta ta baro kowa babu wanda ta sani sai shi sai kuma ya shigo minti biyu ya fita ya shigo minti biyu ya fita Allahumma in dai ba sallama ce ta abokai ba an zo mai manna ku kuma fa za ta imtin fanta shiru wala musta'nisina li hadith حدثني يحيى عن مالك ya ce yahaya ibn yahaya al-laifi ya karantar da ni in ji ubaidullah ibn yahaya al-laifi an malik daga malik ibn anas an abdullahi bin abi bakar bin muhammad bin amr bin hazm galibi haka sunayen shi ike zuwa an abdullahi an abdulmalik bin abi bakar bin abdurrahman bin al-haris bin hisham al an abihi waye baban abdulmalik din kenan waye baban abdulmalik din kenan waye baban abdulmalik din kenan yawwa abubakar bana abdulrahman kun gane shi abdulmalik ya yi ruwaya wurin baban shi abubakar bana abdulrahman anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi حين تزوج أم سلمة a lokacin da ya auri ummu salama ya aure ta wa asbahat inda gari ya waye tana wurinsa ma'ana an kawo ta da dare ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gari shi ya kwana ɗakin washe gari kuma ya fito kamar yadda rayan muslim ta nuna sai ta rike mashi riga sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala laha sai ya ce da ita laisa biki ala ahliki hawan ki kwantar da hankalinki babu wata damuwa ga iyalanki babu wata damuwa ga abokan zamanki babu wata damuwa karki damu ga abokin zamanki no kenan oko ko dai ga mana laisa biki ala ahliki hawan babu wani damuwa babu wani wulakanci babu wani tada hankali ga abokin zamanki sai zama ahaliki din nan shine mai gidanta kun gane wannan da ke ko ki kwantar da hankalinki in shi iti sabbatu indaki in kika so zan yi kwana bakwai a wurinki wa inda hun sauran abokan zamanki da kika same su a gida su ma zan yi kwana bakwai a wurinsu wa in shi iti in kuma kin so sallastu indaki zan yi kwana uku a wurinki wa durtu sai kuma in zaga sauran su ma in musu kwana uku faƙalat sai ta ce sallis ya ma'aikin allah kai kwana uku kun yi shiru yanzu hukunci yana hannunta kenan sai abin da ta zaɓa hmm? wannan hadisi muslim da abu dawud da ibn maja da ahmad da sun roito shi a hakikalin gaskiya tsari na musulunci na kyautata alaƙar zamantakewa tsakanin mace da miji musulun abu ne da musulunci ya kwadaita da shi sosai da sosai yake cewa wa hunna bil ma'ruf ku zauna da su bil ma'ruf da dukkan wani abu da shari'a ta yadda da shi shari'a ta tsara akan haka mutum zai zauna da matar shi saboda haka bai wa Allah nan kamar da muka ambata da su idan budurwa ce na farko dai damuwa da tsoro da tashi hankali ya fi a kanta sama da wacce ike ta taba aure ba ba zaura kenan kun gane wannan mutum ba zai zama ya auro mace ya raba ta da gidansu da yan uwansu da komai da komai nasu sannan ya zo ya bata ita kadai a daki ba akwai bukatar ya zauna ya ɗebe mata kewa su yi fira dai waɗansu abubuwa dai ya zamana hankalinta ya kwanta sosai da sosai a tsawon waɗannan kwanaki sawa'un yana da iyali ko ba shi da iyali kun gane maganar ko wanda yake musulunci ya bai ma bazawara kwana uku ne saboda ita ta taɓa yin aure wasu abubuwan ba za su zo mata duk wannan damuwar ta taba huce su to da ta taba huce su ba za ta samu wani doguwar damuwa kamar yadda budurwa za ta sami irin wannan doguwar damuwar ba ibn abdulbar yake cewa cikin alistiska wannan hadisin da muka karanta yana daga cikin hadisan da imam malik ibn anas ya ruwaito kuma baya aiki da shi za ku ji abin garib garibatu autanin binajdin na famtuha ji ibn jazari a cikin addurra ya ce wannan ruwaya ce ta mutanen madina imam malik ibn anas ya bar ruwayar mutanen madina domin ya aiki da ruwayar mutanen basara ta wace ce kuma ruwayar mutanen basara ita ce ruwayar wahaddathani an malikin an tawil an anas bin malikin radiyallahu anhu annahu kana yaqulu lil bikri sab'un wa lisayyibi salas wannan hadisi kuma bukhari da muslim da abu daud da turmuzi da sun roito shi yace wa haddathani an malikin ubaidullah ibn yahya al-laisi yake cewa haddathani an malik kuma yahya ibn yahya al-laisi ya karanta da ni wannan daga wurin malik ibn anas an humaid tawil daga humaid al-tawil lafazin al tawil malamai sun yi maganganu biyu akai ko dai zamana an ce da shi al tawil ne saboda yana da dogon hannu ba dogon hannu fa na abin da bahaushe yake nufi barawo ba kun gani ko kuma an ce da shi al tawil ne domin akwai wani makwabcinsa sunan shi Humaydin al-Qasir akwai makwabcinsa sunan shi Humayd amma shi gajere ne wannan sai zama Humayd a tawil kenan ko yan kai su rufe kunnansu wanga batutuwa nawa kenan bi kenan ko dai an ce da shi a tawil saboda dogon hannun shi ko an ce da shi a tawil saboda akwai makaucin shi alkasir shi sai ya zama a tawil kenan kun gane wannan da kyau ya rasu a shekara ta ɗari ɗaya da da arba'in biyu, wa huwa ƙa'imun salli yana tsaye yana salla Allah ta'ala ya mai cikawa shi wannan Humayd ɗin. an Anas bin Malik daga Anas dan Malik annahu kana ƙul Anas ɗan Malik ya kasance yana cewa lil bikri sab'un budurwa tana da kwana bakwai ko jarare bakwai wanne za mu ci kwanaki bakwai ko jarare bakwai yanzu ka kaddara ayyam kenan to ai ayyam muzakkar ne saba'un kuma muzakkar ne ka'ida kuma idan adad ya zama muzakkar ma'adud zai zama mu'annas sai zama ya kenan kun yi shiru sai zama dare kenan sakharha alaihim sab'a layali wa samaniyata ayyam kaga sab'a muzakkar saboda layal muannas ne domin layal jimi ne na lailatu wa samaniyata ayyami domin samaniyata muannas ne ayyam kuma muzakkar ne saboda haka rabon kwana ana yin shi ne dare ya fi saboda haka mahanga ta shari'a ana yin shi ne ana amfani da dare wannan ita ce fatawar anas ibn malik cewar kasafin shari'a shine idan mutum ya auri budurwa zai zauna a tare da ita tsawon kwana bakwai idan ya auri budurwa abin nan bazawara zai zauna da yare da ita tsawon kwana uku sannan sai a raba girki ga sauran matan gaba ɗayansu kuma idan an tashi raba girki ba za a raba da su akan waɗannan kwanaki bakwai ba wanda yake ruwayar farko da muka karanta muka ce ita ce ruwayar mutanen madina kun gane ya nuna idan ya yi kwana bakwai a ɗakin ummu salama zai yi kwana bakwai bakwai a sauran ɗakunan haka na kuma in yi kwana uku a ɗakinta zai kwana uku uku a ɗauki kaga yanzu waɗannan kwanakin da aka bata an lissafawa sauran da su kun gane wannan wanda yake wannan ruwaya ta biyu ta anas ba ta nuna haka ba wannan lilbikiri wannan lamun lamun ne lamu tamlik an mallaka mata ne lilbikiri sab'u abin nan sab'un budurwa an mallaka mata kwanaki bakwai walil sayyibi salas bazawara kuma an mallaka mata nata ne waɗannan cin gashin kanta ne ba na sauran ba sannan idan aka kammala waɗannan kwanaki sai kuma a raba in aka rabon girki ba za a raba da waɗancan kwanaki a ce su ma sai an rama masu shi ba kun gano wannan da ke ko abinda shari'a ta ƙayyade aƙalla shine kwanaki ɗaiɗai ya halatta a rabon girki kwanaki ɗaiɗai kowace ce kwana ɗaiɗai idan suka ce a'a kwana biyu za su yi ya halatta idan suka ce a'a sun yadda kwana uku uku ya halatta watakila su biyu ne amma idan aka ce su hudu ne kwana uku uku a yi kafin ya zago kan wata fa eh ya ce kafin ya zago kan wata yana masalla ya kadi a banna a nan ta tashrik ɗin gaba ɗaya guda ne kun gane maganar ko saboda haka dan an sa girki kwana ɗaya babu wani aibi a ciki dan an sa kwana biyu biyu babu wani aiki aibi a ciki amma dai na shari'a wajibi shine kwana daidai idan suka yi kwana daidai wata uku wata hudu shekara ɗaya su ce sun mai da shi majalisa ta zauna ta mai da shi kwana biyu sun ce sun mai da shi kwana biyu kun gane kun shirku wala kukan wala ma ya atiku tawilu kenan eh kace menene majalisar gida ta zama na ta mai da ta mai da shi kwana biyu in kuma da kwana biyu ne ta zauna ta dawar da shi kwana daidai sun yadda abinda ake nufi shine yadda su kun gane ko kuma mutum ya yi kokari ya tsaya tsayin da kai ga ya tabbatar da adalci tsakanin iyalan shi yasa shari'a ta ba da wannan wannan baya wadda aka yi aka bai ma budurwa kwana uku mun sha maimaita tun ɗazu cewar kasancewar ita ta shiga sabuwar rayuwa isa aka ba ta kwana bakwai kai ba kwana uku ba aka ba ta kwana bakwai budurwa aka ba ta kwana bakwai saboda damuwata ya fi na bazawara wacce aka ba ta kwana uku daga nan kuma sai a yi rabon girki idan aka yi rabon girki mutum ya tabbatar da cewar kowace kwanakinta ya tabbatar mata da su sawa'un ba ta da lafiya zai kwana ɗakinta kun gane wannan da kyau ko sawa'un ba shi da lafiya idan shi ne ba shi da lafiya rashin lafiya tsanan ya dan abin nan ya halatta nemi izinin su ba shi izinin ya zauna a ɗakin ɗaya daga cikin su ijiya kun gane maganar eh eh sai ya dan eh, to rashin lafiya ka ai kusan kowa ba shi da lafiya ne eh <laughs> eh? eh ba ko wanda zai jiya ka ba yau aibatin jiya ka ake jiya ya ba haka take ba jiya dai kan za ta fi buƙatar a samu mutum guda mutum biyu wanda yake zai tsaya sauran su zama mataimaka kun gane wannan da ke ko in ba kuma tawo ma'aikin Allah tsere da amincin Allah su tabbata a garshi haka nemi izinin sauran matan shi ya zauna a ɗaki na Aisha radiyallahu anha ya jiya kun gane wannan ko adalci tsakanin ma'aurata wajibi ne Allah ta'ala yana cewa fanki huma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba in khiftum alla ta'jilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika ajna alla ta'ulu in mutum ya tsoron ba zai adalci ba sai ya auri kwaya ɗaya tallin tal ta ishe shi ɗayan ma in ya ga ba zai iya bai je ya auri baiwa kai kun gane magana ko inda ya samu baiwa mace ta ya kamata a samu namiji kun yi shiru e wasu ne suke cewa akwai bayi mata sai gaji wani babban mai kuɗi ne ko wani babban sarki ko waye yana da bayi su suna da bayi amma sai ga bayin mata ne babu maza akwai haka ya kamata in dai akwai bayi mata ya kamata a samu bayi kuma maza in ba haka ba to a sassan zuciya ita ce jagora wurin zartar da al'amura ɗin to ina yake magana son zuciya ne ba wani abin nan bane ma'aikin Allah ta'ala yake cewa idan mutum ba zai iya bai auri kwaya daya ta fi mishi adalci tsakanin ma'aurata wajibi ne rabon kwana wajibi ne kun gane wannan da kyau Allahumma sai dai yanzu idan tafiya ta kama ka kuma da ɗaya za ka yi tafiyar ya kenan za a yi da wa za a tafi

ba ce ba a a wannan ba dalili ba ne wannan baya cikin wuji kwata-kwata da malamai suka tattauna a ku nake jira yanzu da ba zai tafi eh, eh? shugaban kasa ya tura shi cikin masu tafiya iraki domin wanzar da zaman lafiya da ma zai tafi kun gane tambayar dai yanzu za su tafi iraki ne sojan ya su tafi iraki don wanzar da zaman lafiya ko liberia <laughs> eh da ma za a tafi to shugaban kasa ya tura shi dubai ya je ya zama ambassador a can ko ya tafi saudiya nan da wa za a tafi to haka wato a nan kowace ta ce za a je da ita amma a can da yake wanzar da zaman lafiya ne zuwa iraki ko zuwa liberia ko zuwa ina ne kowace ta ce ta yafi kun gane na farko idan suka yi tufaki suka ce sun haƙura a tafi da wancan shi kenan eh? a wai <laughs> ana wai ko ba ta son tafiya a ana maganar a tafi da kowace ta ce za a je da ita ne eh a ce yaya aiwa a dan na ji wata sata amsa ne daga wani ya ce a ce a tafi da budurwa a to haka kawai ai ba shi bane sai yi ƙuri'a amal qur'atu inda inda mubhami min al-huquqi awla da tazahumi ba an yi ƙuri'a ba kuma kunta ladayhim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam وما كنت لديهم إذا اختصمون كيني كيني kai ne كيني zaɓe kai ne sakataranta kai ne kome da masu yadda ake yin ƙuri'a din to ba sai na ba wani nasi ne kararar da zai ce ga yadda ake yin ƙuri'a din ba a'a za ka iya rubuta takarda da ke za'a ba da ke za'a ba tafiya zama da sauransu ka gane ko? eh dama za za'a ne sai a adadin yawansu ba su hudu ba ne sai a rubuta kaga guda uku za a rubuta nawa kenan zama zama zama guda ɗaya fa tafiya tafiya tafiya sai a nan naɗe a nan naɗe a nan naɗe, kar ka sa alama biro ta yadda wata ka gaya mata cewa wacce ke gana sa biro nan shi zaki <laughs> ban da magudin zabi <laughs> kun gane ko haka za a rubuta wato mutum ya tabbatar da adalci fa daga cikin magabata akwai waɗanda yake matan shi biyu sun rasu lokaci guda ya zo ya tsayawa ci zai fara wankewa shin uwar gida zai fara wankewa ko amarya zai fara wankewa sai da yi ƙuri'a tsakaninsu saboda tsabagen tabbatar yana ƙoƙarin da ya ga ya wanke zuce shi ya ga kada ya zama ya fara wanke wannan a ce dan kaza ne ko wannan ya zama wata zai son zuce shi ta jagorance shi sai da ya ƙuri'a tsakaninsu sannan ya fara wankiya sannan ya jana'iza kenan fa bayan mutuwa zai wanke su kun gano wannan da ke ko kuma wannan abu yana cikin rashin adalci tsakanin ma'aurata yana cikin muryacin mummunan al'amari wanda yake anasu lamai yake cewa man kana lahu zawjatan fa mala ila ihdahuma aw kama qal ja'a yawmul qiyamati wa shiqquhu ma'il mutum zai zo ranar tashi alkiyama yana da shanyayyen jiki gaba ɗayan shi tun daga gaba ɗaya gefen shi zai zama shanyayye ne wasu ka ci a'a wa shiqquhu ma'il shine an auna aikinsa a mizani to mummunan aiki shi zai rinjaye kyakkyawan aiki saboda me saboda ya kasa yin adalci tsakanin ma'aurata tunda dama an ce da shi aure da yawa ba dole bane in ba za ku yin adalci ba hakura da ɗaya abin ba yayi bane ba gasa bane kun gano wannan da kyau saboda ka wannan wajibi ne mutum ya tabbatar yayi yi iyayensa na abin da zuciyar shi za ta iya yi wurin adalci tsakanin ma'aurata tsakanin iyalan shi kowace ya aure ta ne na yana so kuma ku ji abin da ake faɗa wurin ɗaurin aure fa a kan sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi dubu wannan jumlar an ɗaura auren wance da wani a kan sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya ji wannan jumla da aka amfani da ita ma'ana duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta na sunna kan ta ne da wannan ne ka zauna tare da wannan baiwa Allah da kun gane maganar daga mutum ya hatara sosai da sosai idan ya zama ya ci tira sai a yi ƙuri'a kamar yadda malamai suke ambana tusta'mal qur'atu inda mubhami min al-huquqi awla da tazahumi tunda yanzu an samu at-tazahum wance ta ce da ita za a je wance ta ce da ita za a je wance ta ce da ita za a je yanzu ya za a yi sai a yi ƙuri'a wacce ƙuri'a ta ta fito shikenan sai a tafi da ita kun gane wannan wacce kuma ƙuri'a ta bata fito ba to shikenan sai wani jikon kuma amma in zai iya tafiya da su baki ɗaya shikenan alal ainihin ra'as wannan ba wata matsala to amma kuma tafiya kana da mata hudu ka tafi da su to ƴaƴan kuma fa zai kula da su da sauransu su ba za ta fi da su ba to wace ce za ka tafi da ƴaƴanta wace ce za ka tafi da ita ba ka tafi da ƴaƴanta ba alaikum salam yanzu ba ranke yanka hukunci ba ne ai eh, eh. kasan tafiyar da ake magana zuwa saudiya ake magana fa zuwa dubai ake magana zuwa london ne shugaban kasa ya ba shi embassy zuwa london kuma ka'ida shine hukuma tana daukar nauyin mutum ne da mutum shi guda ake dauka ka fahimci wannan da ke ko ko kuma london ne yana da kuɗi ɗalibi ne ya samu admission ya tafi london karatu shi kuma yana ganin ba zai iya zama haka ba yana da mata guda biyu to ce zai tafi a yau shekara kudin jirgi fa shi zai ba da kudin jirgi fa to wani kuma bai sa fa e shi ne a ilimin fi kufu sa'atin man sa'atin man kudira alai rizquhu aga kowanne in ka duba wannan sai ka duba wannan mu wannan shine waje in akwai sarari in wata biyu ce wannan a wata ɗaya da ita wannan to kuma jigilar fa za ka bata kuɗin jirgi ta je kuɗin jirgi ta dawo wannan kuma kai mata kuɗin jirgi ta je kuɗin jirgi ta dawo shikenan ka riga ka kaɗe har ganyen ka na malam ahmad yana ta daga hannu ko lokaci ya kusa to kenan na'am kamar yan aure budurwa mata eh. eh eh ita dai budurwa tana da kwana bakwanta da aka bata an yi ga an yi mata ka gane ko a waɗannan kwanaki bakwan ko tafe-tafe ba a so mutum yi ba ta ne a waɗannan kwanaki bakwai na budurwa ko kwanaki uku na bazawara ko kasuwa kuke zuwa duk sati kana zuwa kano kana zuwa lagos ya shigo cikin waɗannan kwanaki sai kai ba da sautu ka gane ko sai ka ba da sautu yauwa waɗannan kwanaki nata ne an ka ta fito haƙƙinta ne Allahumma illa in dai ba ta ci tabin maka ba ta yafe maka ba amma yanzu wannan haƙƙi ne saboda yanzu gana magana waɗannan kwanaki bakwai sun ƙare kwanaki in kuma ba zaura ce kwanaki uku ta sun kare kenan shi kenan ta zama normal kamar sauran matan gida idan ta halin tafiya ya kama ka za ka iya tafiya da ita za ka iya tafiya da uwar gida ka gane maganar nam kowace ta ce ita za ta je kowace ta ja ake yi abawa ɗaya ba hamayya ta ce a'a kowace da ita za a je shikenan sai a yi kuri'a kai kuma baka da sararin da za ka tafi da su za ka tafi abi ne nyc ka gani a gani sai a ƙuri'a kenan Allah shi kai lafiya da lafiya kun ga wannan magana fa da ake ana magana ne in za a tafi lokacin da muka ce an tura shi zuwa Iraki kwantar da zaman lafiya kaga ba wanda ice komai eh kaga ba wanda yace komai ko an tura hijos za su je su kwantar da zaman lafiya kaga ba wanda yace komai amma mai transfer ya tafi Lagos ko ya tafi Kano ko ya tafi abun nan sai ga wata tana cewa da ita za a je ya za a ba dole su yadda ban baka ba a yi musu ritaya ai abin da za su guda kenan so daga wannan ba haka ne wannan ba haka ne eh قال مالك رحمه الله عز وجل كان سنتي بك داكي امريا ne ko وذلك الامر عندنا امام مالك ابن انس ce wannan shine al'amarin da yake a wurin mu akan shi muke wannan magana nawa kenan na Anas bin Malik kun bai wannan ko dama yana Anas bin Malik yana da wani hadisi din yake cewa laushi shi ita la rafa'atuhu cewar as-sunna shine bazawara ai kwana uku budurwa ai kwana bakwai haka anas bin malik ya faɗa kuma suka ce idan sahabi ya ce mina sunna kaza kaza to wannan hadisi yana da alhukumul marfu hukunci ne na marfu'i to malik ya ce wa zalikal amru indana wannan na hadisin malik kenan kaga yanzu ya bar hadisin abin nan ummu salama kun gane ko قال مالك رحمه الله عز وجل فإن كانت له امرأة غير التي تزوج فإنه يقسم بينهما بعد أن تمضي أيام التي تزوج بالسواء ولا يحسب على التي تزوج ما أقام عندها قال مالك رحمه الله فإن كانت له امرأة إذا متمن يكسن دائما يناد وتماتا غير التي تزوج ما أنا قارن جرما يسامو كينا an gane ko ƙarin girma ya samu ba wai gidan jarin ne ya fito ba a ƙarin girma ya samu da yana laftanar kanar yanzu ya zama mai kenan ya zama meji kenan eh daman yana da wata fa'innahu ya mu bai nahuma to zai raban girki tsakaninsu Ba da an ta a yamun lati ta da bisawa bayan kwanakin waccan wacce ya aure ta sun ƙare sai zo in yi rabo bisawa daidai wa daida wala ya hasibu alalati ta zawaj ma a kama indaha ba zai lissafa ma wacce ya aure ta adadin kwanakin da mata ba ku gani yanzu tun da ya auro budurwa ya yi kwana bakwai yanzu kuma ba za a lissafa waɗannan kwanaki bakwai ba shine wala ya hasibu alalati ta zawaj ba zai lissafa ma matar da ya aure ta bai lissafa mata ma a kama indaha adadin kwanakin da ya aurenta saboda ka yanzu idan ya haɗa su ita da uwar gida kwanaki nawa za a yi sai aka ce kwanaki uku uku ne girki to daga ina za a fara kai isa a wancan ai ba sa cikin lissafi idan suka yi itifaki shi kenan idan suka yi shi shikenan a in za ta yi ittifaki da amarya shikenan kuma ba ta zarci bane fa da dama wancan ba cikin lissafi eh ai ku kiyaye wannan fa ba shi da wani dakal a ciki sosai da sosai shi zai ba su bahasi ko dai su ce a wannan abu mai sauki ne ba wani abu ne na tada hankali ba kawai duk inda ya ga dama ɗaya kenan ko kuma su ce a fara daga wurin yaya wurin wa nan uwar gida tunda ita ce yaye su <laughs> a kawai ƙuri'u ne su gama haɗuwa ba sai ka ba su adadin kwanaki sai ka ba su daman ka tashi zama ai ba wai zaman za ka rana ta kusa faɗuwa ba irin da safen nan an kawo karin kumallo an ci indomi da kwai an kaza an kaza an abin nan shikenan in ba su tsaye da lokaci ba sai ka ba su lokaci ka kara musu awanni zuwa da yamma an ka dawo sun yarda shi shikenan kamar ya abin ya zafi Yeah.

to idan kuma lokacin tarewan ya zo shin wannan kwanakin da aka bata a shari'a za a bata su ɗin kuma ko ne za a daga cewa ai da yana zuwa mutu ba za a ba ta su ba gaskiya tambayar ka tana da muhimmanci sosai da sosai amma mun amsa ta bai gangaro kwakwalwa ba yanzu tambayar tana da muhimmanci sosai da sosai eh <laughs> ka gane ko nam to yanzu kun bashi amsa kenan <laughs> kai ma kai malam Mustapha shiru tintini yau da shekara nawa ko wani hoɓasa mai ƙarfi ban ji kai ba <laughs> nam. kamar ka san abin da yake al'adu wani lokacin ba sun samu addini ba musulunci baya baya hana wal asulu fi adatin al ibaha hatta yaji asarif al ibaha al'adu da ake yau da kullum al asulu fi shine al ibaha halas ne kun gane wannan da kyau ko ba ga al'ada ka ba shine ka sa doguwar riga ka sa hula kai abin nan balare sai ganka wannan wace irin shiga kai shi dai ba shi ya sa wannan doguwar jallabiyar sai kuma ya kawo jan jan wannan abin na din ya sa babu yadda ka ce ya bata ado in ka ce ya bata ado da baka san al'ada shi ba kai ban kawara sosai da sosai in ka ce ya za ya kawo jar abin nan farar a fara kar sannan kuma ya kawo mata jan abin abin da kuke kira harami ya sa a kai in ka ce ya bata ado to kai ne baka san adam ba amma in kai ne bayan ka sa wannan jallabiya sai ka kawo farar hula irin ta shi cikar abin nan ta ustazai din nan ya ka sa ta a kai ko ba haka yake ba to al'adu ne kowanne da irin nasu kun gane wannan ka'ida ta musulunci shine tufafi iri kaza iri kaza abin nan kada ya huce wuri kaza kada ya huce wuri kaza shine abin da musulunci ya bayar ka gane wannan da kyau ko saboda al'adu na yau da kullum wannan al'amurra musulunci bai da yawa za ga al'adun da ake yi ba a ce wani abin nan ba waɗanda suka ci karo da musulunci shine musulunci yake yarfar da su musulunci bai yarda da su ba ko al'adun da za a zo a fifita su akan musulunci kun gane wannan da kyau ko su rika waɗannan abubuwa wani masu saukin gaske alaikun salam rahmatullah eh ibn abdulbar ya kawo maganganu a cikin abin nan a cikin al ya kosa da magana sosai da sosai subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu darasi na gaba akwai bayani karka bari a riga ka babu ma la yajuzu min ash-shurut baban sharadi wurin kulla aure babun sharadi wurin kulla aure ya halatta a kulla aure da sharadin ba za ka fitar da yanmu daga garin mina ba a'a sharaɗi ake yi kace ka yadda ana haka kun bayyanci maganar ana cikin wannan hali sai ka sami ambassador kuma zuwa ƙasar saudiya ya kenan سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ايه